يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ranar alkiyama za a rika jujjuya fuskokinsu a cikin wutar jahannama za su rika cewa cikin damuwa da nadama kai mu a rayuwarmu ta duniya ina ma mun yi biyayya ga Allah ta hanyar kamanta abin da ya umarce mu da nisantar abin da ya hana ina ma da mun bi manzon Allah a cikin abin da ya kawo mana daga Ubangijinsa.